A yau Alhamis ne babbar kotun na birnin tarayya Abuja ta ba da belin tsohon ministan sufurin jiragen saman Najeriya Hadi Sirika tare da ya da sirikinsa. Biyo bayan kin amincewa da aikata laifin da gwamnatin Najeriya ke musu na karkatar da kudaden da suka kai naira biliyan biyu da digo bakwai bisa sharuɗa da kuɗin beli naira miliyan ɗari kowannen su tare da masu tsaya musu biyu. Ana zargin tsohon ministan da yin amfani da ofishinsa ne wajen ba da kwangilar naira biliyan biyu da miliyan ɗari bakwai ba bisa ka'ida shaida ba ga 'yarsa sirikinsa karkashin kamfanin aldurak lamarin da tuni 'yan najeriya ke ta yin kiraye-kirayen a tabbatar da an yi adalci wajen yin shari'ar a cewar mai sharhi akan al'amuran siyasa abubakar muhammad wanda aka fi sani da abu jega ba da belin sirika bai zo da mamaki ba ganin cewa an ba da belin shi tsohon uh, minister of aviation wato hadi sirika da kuma sirikan shi da kuma ɗiyar shi definitely na san za su samu wanda za su yi belin su saboda sun san dama duk bai wuce haka ba a matsalar mu a najeriya shine shine dokar mu bata da karfi yanda idan a ce ana aiwatar da doka yanda ya kamata tana da karfi to duk wanda ya laifi ya san hukunci ba zai tsallake shi ba za ki ga cewa mutane suna yin abin da ya kamata amma a ce ka samu kanka akan madafin iko kuma ka dauko iyalanka da surukanka duka sun zo an kama su da mun da hana abun kunya ne yanda abun ya faru tun lokacin da suke kan mulki saboda kowa ya kalle shi ta bangaren cewa dan arewa ya zo ya abin da hankali ma bai dauka ba shugaban kungiyar tabbatar da kare haƙƙin bil'adama yaƙi da rashawa neman gaskiya da adalci a Najeriya Najeriya wato Sislak Awal Musa Rafsanjani ya ce. Mu a matsayin mu na masu sa ido da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da neman gaskiya da adalci a Najeriya irin waɗannan laifuffuka idan mun gani ba za mu shiru ba za mu ci gaba da tona musu asiri saboda suna hana ƙasar mu ci gaba saboda haka za mu ci gaba da marawa ƙungiyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa na gwamnati kan a yi ba sani ba sabo duk wanda ya yi wannan irin zalunci dole ne a kwato kuɗaɗen da suka sata ba maganar wai cewa a haifili ba gani su ba da wani kashi kusan kason su ci gaba da morewa su ji daɗi wannan shi yake sa wasu suke daɗa satar kuɗin gwamnati saboda idan an zo an ce a cikin kashi ɗari da kai kwasa ka ba da kashi talatin ko arba'in sauran ya zama halat naka kenan to wannan ina daɗa sa wasu ma su ci gaba da sata a gwamnati saboda haka mu maganar fili ba ba mu yadda a yi ta akan wannan shari'ar da ake da wannan tsohon ministan supreme ba dole ne a tabbatar da kan cewa ko mai ake zargin ya sata da shi da yarsa da sirikansa da da koma waye dole ne a fito da su saboda babban cin amana ne aka yi. A fuskar doka kuwa fitaccen masanin kundin tsarin mulki a Najeriya barista mai nasara kogo ya bayyana cewa. Al'amari na zargin cin hanci da rashawa sashe na goma sha biyar sakin sashe na biyar na tsarin mulkin Najeriya ya ɗora wajibci akan kowane jami'in gwamnati dole shi ne ya cin hanci da rashawa. Bayan nan kuma magana tsari da ake yi na gafiya ta tsira turanci ake kira play by game. To wannan tsari ne wanda yake yayi karan tsaye da sashe na 36 da sakin sashe na biyar na tsarin mulkin Najeriya. Sashe na ɗari da saba'in da hudu na tsarin mulkin Najeriya ya ɗora wajibci ga babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a. Wala Allah ta shi kan shi ko kuma ta wani wakilin shi kamar nan wurin hukumar EFCC duk wani wanda yake da laifi su kama shi in suka kama shi kuma 'yan sanda suna da hurumi karkashin sashi na mai tanda goma sha hudu zuwa mai tanda goma sha shida alhakin su kokari su yi bincike su kama duk wani wanda yake da laifi su gurfanar da mutum to inda ake samun matsala shine ana tauye mudu lokacin da ya kamata a yi binciken da ya kamata sai a yi saku-saku har mutum ya zo in an gurfanar da shi a gaban kuliya ya samu ta gomashin da zai rika cewa shi bai yi laifi ba ko a watan fabrairun da ya gabata ma efcc ta kama dan uwan sirika abubakar sirika bisa zargin badakalar kwangila a ma'aikatar sufurin jiragen sama wanda tsohon ministan ya baiwa wani kamfani mai suna Engirius Nigeria Limited mallakin kaninsa kafin wannan shari'a da ya kai gaba da belinsa. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.